Jaruma na TV za mu je mu leko don mu samu labarai masu kyau da dadi. Ina ma abota muradin sauraron ƙayatattun labaran littattafan Hausa to ga wani albishir. Khadija Usman ta buɗe maku gangariyar tasha mai suna Jaruma na TV inda za ku samu daɗaɗɗen labaran da za su ƙayatar da ku. Saura da ni kuma ku hanzarta zuwa tashar Jaruma na TV da ke bisa YouTube don ci gaba da sauraron labaran da aka aza a cikin tashar kuma cikin tsaron. Kada ku manta sunan tashar Jaruma na TV. to jaruma na barci biyu tv channel a suke duk wanda ke bukar ya shigo hanyar shigar a nan take a jaruma na barci biya nan ku samu labariya kwai cikin kaya fadi na 68 bismillahir rahmanir a bangaren gidan dat komai ya ƙara cakudewa ya kasa barin kasar kota ko zuwa niger ne komai shahuda ba ta yi yanzu banda aikin kuka da kiran jawat ta tabbatar masa in dai ba su raba ta da habib sun maida ta gidan jawar ba sai ta kashe kanta kullum cikin lallaba ta suke da mata alkawarin samun jawar duk rinsi kuma har karshen rayuwa za kuma su raba shi da bili ko da tsiya don ita kadai ta mallake sa a cewar su ta bari ya gama hayakin rashin mutuncin sa yanzu suna da hanyar maganin sa ne kasin kantin bayan barin ji asibiti da bilkisu ya shiga wanka ma dakta mari akan ya buɗe masa kofa cikin gigitar azaba dakta ya buɗe masa kofar ya fita ko da ya fito bai sai bai iske su jawad ba take da mahaukacin gudu ya ɗauka motar sai ya fice daga asibitin amma dukan da ya ma dakta ne suka sauran dakta ɗan asibitin alwashin ɗaukar mataki a take suka kira polis kwajin da ke fita ta hancin dakta ba su tsaida masa ba sai da 'yan sandan suka zo suka gani kasin da ya fita yana cin yana bilayen neman su jago titi titi bayan ya je gidansa an ce jiya bai zo nan ba. yana fi gidan jiya na AY Street ne 'yan sandan da aka tura ka kama shi da yawon hukumar lafiya ta kasa suka yi ram da shi. Duk yadda ya so musu taurin kai da nuna musu shi ɗin wani ne ɗan wani ne sun ƙi saurarensa don kore shi ma rikta ɗin da ya mara ɗan wani kusa ne a kasar gashi ma'aikaci a asibitin gwamnati shi sa kamun kasim ya taho tun daga sama Yau tsawon kwanakin kasan biyu kenan a police station ba tare da su da sun ma sani ba. Su duk tunaninsa Kasim na gidansa ne tun da fushi yake da su ba za su gan shi a yanzu ba. Salman ma ya da kyar suka lallashe su yi haƙura da batun barin ƙasar. Nan ya ce fashi lokacin sa bai yi ba ba zai tsaya dan fir'auna ya saka shi cikin jerin waɗanda zai watandar su kamar kajin sallah ba. da farko man masifa ta fara masa da dai ta ga babu ci sai ta koma lallashi har da din ma da ƙirya hakura akan shi fa da ya ga wani motsi zai ware abinsa da wannan ajandar tasa suka yarda ba kuma sa ba sa son nesa da su sai suna halinsa musamman akan shaye-shaye sa ba sa son nesa da su Allah dai ya so su abin bai nisa ba suka tsaya kan sai haƙura momi da ke haɗa mati. datti ta kai ta gare sa eh shiru tamkar babu shi a dining table din gaba ɗaya rikicewar da gidan yayi ya sa sun fita hayyacin su daga ita har shi wani irin jin ƙarin tsanar Bilkisu ta yi a ranta dan ko a ganin ta duk ita ce sanadin komai shigowar ta rayuwar su ne ya tarwatsa musu gida da da bai jajibo musu ita ba da yanzu suna zaune cikin kwanciyar hankali sididin tsaki ta ja tana mai dangurar masa da kofin ti din gabansa kallon tayi da mamaki ya ce lafiya kike tsaki bayan kin san abin da na fi tsana kenan a rayuwata mami ta kuma jan wani tsakin tana ci gaba da zuba masa farfesun bin din sa din da take yi ba kai nake ba tsaki ba ni kan dadin su sanadin tarwatsewar gidana na tuna lokacin da zaka dauka yarinyar nan da nuna bacin rai na fashi kai ta yi da ni ka ringa nuna min bata da maraba da ƴaƴan mu jinin mu a wajenka gashi ka ga sakamakon da ya biyo baya ai ka dauko ta daga inuwa ita ta tura mu rana ranar ma mafi munin zafi da kuna ne kam dai wannan zumunci na ku ai Allah tsine min wa iyazu billah mun zumunci ya wuce tsiduwa dan yana ɗaya daga cikin hanyoyin shiga aljanna da da ce hun hmm, wallahi kuma kin ga fa Aisha duk da wannan abin da ya faru sai ban daina jin ta a raina ba a gani na yarinyar nan ba ta da laifi a kan rikicin nan daga gidan ku aka harɗa komai ke kuma gashi baki son laifin dangin ki sai na wani sa karkaru ko yadda ya maganar da zafi zafi saka momi kallonsa da mamaki fuska a yatsun ta ce ikon Allah kai fa na gama samun yarinyar nan ya fi cin ka da kowa a gidan nan kai da wannan shashashan kasim to wallahi in ma ban dauki matakin ƙarshe akan yarinyar nan ba ku ce ba suna na aisha humaira ba ta shi maganar da buga tebur ɗin ta tashi ta bar wajen duk wannan abu da ke faruwa tsakanin dadda shahuda da amila na zaune a dining tebur ɗin su ma amila dai iya fasa ne a kunnen ta tana jin waka shi yasa ta san me tsoffin na take tattaunawa ba shahuda kam cikin damuwa take mai gusar da hankali zuciyarta gaba ɗaya tana gajewa da tunanin ina bilkisu dan a yanzu dai wannan wannan matsalar ta fi cin zuciyar ta fiye da komai dan fir'auna ta san ko kotu ne da sai ya kai sa ya sake ta in ma fa bai sake ta ba ita a haka za ta yi auren ta tunda ai ba da soyayya tsakanin su aka daura ba a ganin ta tunda babu soyayya ai auren bai dauri ba kenan huda kai a tukunya yake buga tebul ɗin da mam ta yi ne ya maido hankalin su kansu duk suka bi ta da kallo kafin su kalli dab da shi ma kallon momin nasu yake rai a matakar ɓace amala dai baki ta taɓe ta ci gaba da sauraron wakar ta da cin abinci shahuda ce dai ta kalli dab ɗin bayan ɓacewar mam a idanuwansa da tuwai faɗa kuke yi ne wadda ta yi magana tana mai tsatsarta da manyan idanuwanta da suka koma ƙanana a yanzu saboda tsabar yawan kuka kansa ya girgiza mata ya ja bol ɗin da ta saka masa farfesun ya fara shan roman kawai don kawar da hankalin shahuda daga abin da take zargin jabar kam daga wajen baba kaura tashar da gimba ke shiga mota idan zai tafi gida ya nufa wajen ba wani babban tasha ba ne ba don motocin garin su gimban ne kawai sai masu karasawa cikin ƙauyukan da ke makwabta gare su kowa na safar gabansa daga masu talla har matafiya da masu sauka sai yan mashinan nafif da ke daukar masu shiga cikin gari idan an sake su a tashar sai da ya gama kare ma wajen kallo daga cikin motarsa kafin ya dauki gilasis ɗinsa baƙi ya toshe idanuwansa da shi baya wani cikin mut ɗin farin ciki hakan yasa san fuskar babu alamun sauki balle rangwame tamkar zakin da ke takama bayan ya ci ya koshi haka ya fito daga motar dama tun fakawarsa mafi yawan jama'ar da ke kai kawo a wajen suka zuba ma motar ido da tsumayen waye zai fito daga cikinta don kuwa dai ta ci ta koshi ita kanta motar balle kuma mamallakinta a ganin su dole ya zama abin kallon. ya ko zama abin kallon dan shi kansa sai da ya takura da jin yadda idanun ke yawo a kansa har jinin jikinsa na tsatsinkewa guntun zaki ya yana sake ɗaura fuska ya fara taku a hankali yana karo su kansa tsaye tuni da masu kallon nasa da masu gulma suka nutsu aka shiga gaishe sa da tambayarsa ko akwai abin da yake bukata ta cikin gilas ɗinsa yake kare masa kallo ɗaiɗai su kan san ba sa ganin idanuwan nasa sai kyawun da gilas ɗin ya ma fuskarsa ba karamin ɗaukar hankalin su yayi ba jawad ya shiga kare masa saurayin da ke gabansa tamkar zai duka kallo nuni ya masa da hannu alamar ya miƙe da kyau babu musu ko ya miƙe ina son ganin shugabar wajen nan na ne jiya ya maganar yana mai da hannunsa guda cikin aljihun wandonsa kafin ma saurayin ya ce wani abu wanda tije da kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci wahala ce ba tsufa ba ya ƙara wajen yana mai amsa maganar jiya da ta shiga kunnensa ga nan alhaji barka da zuwa na ɗin zagaya ne kama ruwa shi yasa shi dai jiya kallonsa kawai yake har ya dasa aya da tijan ya kuma faɗin mu je daga cikin rumfa alhaji nan kaga rana na dukan ka babu masoji ya bisa suka shiga rumfar da kuda ke ta faman bi saboda sanyinta ga robobin abinci da suka ci har da na fura duk Kudan ya baibayi, gefe ko masu sai da abincin ne 'yan mata da yara ƙanana abin gwanin ban tausayi. Shi kallon su yake yi da tausayawa su kuma suna kallon sa da burgewa da sha'awa. Duk da jiya ya ji kyankyamin teburin da ke wajen matsayin abin zama haka ya shirin zaunawa a kai da farin wandonsa tas da ke ta ɗaukar ido. Da sauri dattijon nan ya dakatar da shi a sallar da ke can kan babbar shabar mashin shimfiɗe ya ɗauko bayan ya buga ta ƙura ta tashi ya zo ya saka masa kan fens ɗin jiya bai ce goma bai zauna duk da ita ma dai sallayin sai a hankali dattijo ya ce alhaji bara a kawo maka ruwa ko fura da sauri ya ji ya ce a'a na gode karka damu tambaya na zo ne dattijon ya ce allah ya sa na sani to alhaji jiya ya ɗan gyara zaman zamansa idanuwansa da ke cikin gilas gaba kan dattijo ya ce akwai wani yaro saurayi da ba zai wuce shekaru talatin da ɗaya ba mai suna gimba duk ƙarshen mako yake zuwa nan ya shiga mota ko kun san shi cike da jimami da tije ce tabbas mun san gimba ai a wajen nan kaf alhaji babu wani direba da zai ce maka bai san marigayi ba dan shi mutum ne na mutane ga barkwanci ga alkhairi je cikin nuna alamun kamar bai san gimban ba yace na ji ka ce marigayi kana nufin ya rasu ne zama dattijo gyara yana matsar yar kwallo alhaji ashe baka san ya rasu ba ai jiya jiya aka yi zana'i da sama mu ma yau labari yake zuwa mana akan duk yanda abin ya faru an ce ogansa da yake ma aiki ne ya ja su cikin kungiyar asiri dama ana ta kananan magana akan yanda gimban ke ma mutane barin abin arziki a garin musamman a irin wannan watan na ramadan da zai kama to dai ka san mutanen mu da kwaɗayi duk da ana jin tsoro sai hakan ake amsa a lashe sai ya busa kaji ana yi da shi sai fa yanzu ne da suka tsotsa jininsa zance ke ta fitowa abubuwa ga sunan dai barkatai babu daɗin ji Tunda da dattijo ya fara magana jikin ji ke wani yam na mamaki haka kuma aka mai da zancen rasuwar gimban a yi bai da labari kai dan adam sai dai ka gansa ka bar sa da halinsa kawai bai ji komai a ransa ba tunda ya san ba hakan ba bane abinda kawai ya dauka jahilci ne ke aiki cikin kwakwalen kansu Ni gyara zamansa cike da karewa cikin salon aiki ya ce ai ni ma akan batun mai gidan nasa na zo dama yanzu haka mun kama shi a hannu bincike muke yi idan ka bamu haɗin kai kai ma kana da naira dubu hamsin sabbi kar a takarda jim dattijo yana ninkaya a nazari me kuma ya tuna sai ya kalli jiya ce ni ko me na sani akan wannan zance alhaji a karan farko je ya murmushi ba ta ne ka sani ba da ai so nake daina ji abin da ka sani din ranar juma'a kin ya zo tashar nan ta kudu tije ya ce ito e kamar dai ya zo je da ke ta dannewa baya son ya tsorata shi ce ba na son kwana-kwana a magana ka fito min a mutum mu wanye lafiya ya kara maganar da zara gilas din idan su suka ido hudu da dattijo sosai kwarjinin jawwat ya sake cika ma dattijo idanu dama wajen baki daya kasa jurar kallon idon da zai ke masa yi ya dukar da kansa jawad yayi wani munafikin murmushi yana ɗauke kansa shi ne. yaya zan samu amsar gaskiya kai da tije diga ba tare da ya yarda ya sake kallon ji din ba tabbas ya zo nan ranar juma'a na yan an sako masallaci a motar wa ya tafi gida bai shiga motar kowa ba ranar a tashar nan cikin yar fusata je ya ce to motar wa ya shiga ni ni ban san shi ba alhaji murmushi je ya sake yi irin na zan laile kanka a titi din nan ya daga jaket ɗinsa kaɗan ya ce kalli nan ko da dattijo ya dago ya yi arba da bindiga sai ya waro idanu waje kafin ka ce kwabo zufa ta gama cike sa Dawud ya ce sai ka zaɓa amsa ta gaskiya ko kuma rasa numfashi Allah ya baka hakuri oga wallahi ina da iyali da kananan yara a gida abin ne ya gare su shi yasa kai kake ganin wuyarsa cewar jiya yana haɗa fuska fiye da farko cikin kakkausan murya ya sake faɗin a waje mota gimbo ya tafi gida ranar juma'a tare da ɓaleru dattijo ya faɗa da sauri kamar zai haɗiye harshensa jiya ya sake tsara gilas ɗin sa a karo na biyu sun sake kaɗawa sun yi ja da ɓacin rai wane ne ɓaleru ya faɗa yana ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya da harda hannayensa saman ƙafar yana ɗan juya gilasis ɗin hannunsa idanuwan suka fi akan dattijan kan dattijan a ƙasa ya ce shi ma ɗan garinmu ne zan ma iya ce maka kamar abokai suke da marigayi gimba don duk sa'anni ne kuma unguwarsu ma kusan ɗaya ne ina zan same su yanzu wallahi uga ban sani ba kawai dai na san yana a nan birni shi ma yana aikin direbanci a wani gida miƙewa zai yi tsaye da cewa koma ina yake ni zan nemo sa ba a cin kuɗi na a matsayin cin hanci amma ina biya idan na saka aiki zan baka aiki na kuma biya ka yanzun nan ya rage naka kai min da gaskiya ko ka ci amana ta idan an zo an biya ka abin da ya fi nawa biyo ni jiki a sabule da ya bi bayan ci har zuwa inda ya faka motarsa Jawad ya buɗe motar ya shiga ya zauna ba tare da ya rufe ba kafafunsa duka a waje takarda ya ciro da fen ya kalli dattijo da ke tsaye ka iya karatu ne da sauri dattijo ya ce ina yi sakandare oga ce bai ce komai bai mai da kansa ya rubutu da hausa a takardar sannan ya mika wa dattijan tare da kuɗi wanda ɗin ɗari biyar wannan aikin za ka yi ma. ga kuɗin aikin ka nan daga haka ya shige motar sosai ya rufe abin sai ya masa kiki tare da yarda ba sai ya bar wajen ganin lokacin sallar zuhur ya yi sai ya tsaya ya yi sallah kafin ya karasa station tun kan ya shiga ofis ɗin ya samu kira daga Sa'a Ahmad fasa shiga nasa ofis ɗin ya yi nufis ɗin Sa'a Ahmad ɗin ba a masa iso don zai shiga ofis din sa Ahmad nokin kawai yake yi a bashi izinin shiga yanzu ma kansa tsaye ya isa yi nokin daga ciki sa Ahmad ya bashi izinin shiga don yana kallon sa cikin girmamawa ya gaishe su sa ahmed ya rufe fayil din gabansa yana kallon je din da ke zaune ina ka shige haka ne tun dazun nake aiki a kiranin kai amsar risa na fita ne oge to ya karin hakuri alhamdulillah sa to allah ya gafarta masa ya raya abin da ya bari na kira ka ne dama akan kasim wayo kwana biyu yana hannun polis cike da mamaki je ya ce polis kuma ba san shi din wane ne ba murmushi sa ahmed yana kwantar da bayansa jikin gujera sun sani sare ga bace da gabanta ya ruwan wani dakta ne a general hospital shekaran jiya lahadi har ya fidda masa jini to dakta ɗin ɗan alhaji ɗin iyawar zini shi ne fa fai maganar hukumar lafiya ta kasa baki ɗaya su kuma suka saka aka kama kasim ɗin huci wata ya furza shi shaf ya ma manta ya bar kasim ranar asibiti ya so ya koma amma sai aka samu akasi ya tabbata dalilin abin da ya faru ranar ne kasim ya matske dakta shi bai san shiga kasim zai daina halin yan damba ba ya rage bakar zuciya ya ce yanzu me ya faru to sa sa'am da ya ce aiji ne ya kira ni da safin nan yake sanar min cewa shi warzu ya ce sai an je kotu shi kuma ya ga ɗaya daga cikin yara na ne shi yasa ya kira sanar min dan a nemi lauya kuma ko baban sama bai sani ba murmushi ne ya kubce maje dan kuwa dai ya san lallai da dat ya ji da ba a zauna lafiya ba don in ma bakin son 'ya'ya ne dat ya take wurzin ya shanye me ya baka dariya sa? amne ya faɗa yana tsatsara ji da idanu kai jawari ya shafa yana ƙara sakin wani sa abin ne nasu ne ai ni na san dat da ya san kasim nasir da yanzu garin nan ya fara yawo a gajimare don sa ka faɗa min wani station ne zan je na buddo sa yanzu insha Allah to ai ni ban ki in baka damar turo san ba kai ma rikicin naka nake tsoro ai dan baka da maraba da dadin naku ta wani wajen ma ka fi su zama dan ƙunar baƙin wake ni kuma ba na son ka haɗa harƙalla da warzo don shaiɗanin mutum ne da kake ganin sa kullum cikin manyan kaya kar ka damu sa salin alin za mu dawo to shi kenan gashi sai ka nemi lauyan kasin ɗin ku je tare sallama ji ya masa ya bata bai koma ofis bai sake ficewa har ga Allah ba zai iya jurar tuƙi ba haka yake shi bai son tuki sai ta kama dole dole ne ya san mafita to amma shi kan wani direba ne zai iya mai masa gurbin girbin sa ya maganar cikin rai zuciyarsa na masa zafi ofis din jabir ya shiga babu jama'a suka fito tare jabir din ne ya ja su sai da suka fara tafiya dan dubuje din da ke ta faman danna-danna a tab ya dauke kansa ya mai ga titi na lissafa wajen rasu wannan ka koma je da bai dago ba bai kuma fasa abin da yake bai ci a a dama so nake sai gobe idan Allah ya kai mu koma mu duka oke Allah ya kai mu ce Jabir yana mai da hankalinsa ga tukin asibiti suka fara zuwa wajen Dr. Bello Warzu. Cikin girmamawa ya tare sai na tambayar jikin bilgis Mafi yawan amsar su Jabir ne ya bashi ita. Sai da suka gama gaishe-gaishen sannan ta yi masa magana akan abin da ya kawo su. da tambayar me ya faru bayan tafiyarsa labarin komai dr bello ya basu jiya ya dafa kai cikin takaici shi dai dr bello haka kawai komai jiya ya yi kyau yake masa da burgisa haka allah ke saka ma bawa kaunar wani ba tare da wata manufa ba ya murmushi yana kallon sa karka damu abokiyana na na haƙura inda ni ne ban san dan uwanka ba ne da na bar su tun a ranar ma ba za a kai haka ba saboda kai na ga rashin hankalin nasu ne yayi yawa shi yasa na gara a dau mataki amma yanzu kam ya ci darajar mai daraja fuskar je ɗauki da guntun murmushi ce na gode dakta Allah ya bar zumunci shi ma dakta godiya ya musu ya kuma rako su har inda motar take sai da ya ga fitar sannan ya koma ofis yana kiran babansa a waya tunda suka shigo police station din ake ta basu girma kai tsaye office din DPO suka nufa inda a can din ma dai suka tarbi juna da girmamawa kafin a daura da gaisuwar mutunci zai da kansa yi ma DPO bayanin abin da ya kawo sa ya kuma nuna masa lauyan Kasim din da ya shigo a bayan su don shi isowar sa kenan a take ana aka kashe magana babu zancen zuwa ko da sannan aka kawo masa Kasim babu abin da aka yi masa dan ko hararar sa babu wanda yayi tunda aka kawo sa gurin sai ma girmamawa ko kayan sa ba a cire masa ba sannan ba a hada shi da kowa ba a sai kallon ido cikin ido suka yi juna shi da je kowa ya ɗauke nasa fuska a tunke je ya fara miƙewa ya fice abinsa hakan yasa kasan jan tsaki da ya ɓace kalli fi ya ce su maida shi cikin sul ɗin duk kallon mamaki suke masa jabir da ya san wasan ya dafa kasan ɗin yana magana a hankali kamar kasan ɗin ba zai yarda ba sai kuma miya me tana oho masa ya nufa hanyar fita jabir da lauya ɗinsa suka take masa baya a jikin mota suka iska je tsaye yana magana da injiniya ɗin da zai masa gyaran mota da kuma gyaran gidansa da bilkisu za ta zauna suna isowa yana ajiye wayar don sun gama sake ma juna kallon ido cikin ido suka shi da kasim cikin ɗacin rai kasim ya ce me yasa ka ciro ni menene haɗi na da kai mamashin rainin waje ya yi masa ina lasar lip ɗin nasa na kasa ya ɗan ɗage gida cike da salo duk da idanuwan suna cikin gilas ne hannayensa duka cikin aljihun wandonsa suke ya ce ina da business da kai na shi wani kallon banza kasim ya maje shi ma ya ce a kasuwa ka gani zai sake murmusa tare da ciro hannunsa ya ɗan sosa gefen rigarsa da ɗan yatsa yana karyar da wuya kar ka yi taurin kai akwai tagomashi mai yawa da riba tsaki kasim ya ja matso zai bar wajen yana faɗin zan yi maganin tsagerancin cinka ne yaro kwanan nan cike da rainin hankali zai ce ai zuru ba ta cin zuru sai dai a haɗa ai zuru zuru na baka nan da kwanaki bakwai kacal zaka neme ni da kuɗin kama kasim ya yi wata dariya kai banza ne ya wuce motar lauya ɗinsa ba tare da ya ba mu je amsa ba Jawa ce wani lalataccen murmushi yana zara gilas ɗin idan shi sai da kasim ya shiga motar sannan ya mai da gilasis yayi ya salutar motar da faɗin yanzu muka fara bari na karasa maka jikan Yusufa wasan karfe sha biyu da wasu mintuna na farka ni kadai ce a ɗakin na sauka daga garin ina addu'a da mika na ji ɗakin na sosai gaskiya rashin barci ai masifa ne wanka na shiga yi amma abin mamaki sai na karo da jini cikin mamaki na ce jini kuma to duka yaushe ma ne wankan tsarki ko fa sati biyu ban yi ba mamaki tamkar zai kashe ni wanka na fito ina shiri ina ji al'amarin cikin raina shigowar amatar rahman ne ya saka ni juyawa na kalle ta sai murmushi da faɗan amarya sai fa wani shayin kike yi me sirrin ne murmushin yaƙi na mata kawai ban ce komai ba ita ma ta yi dariya kaɗan ke ni na lura irin marwace muskilanci da ya muku yawa idan ma an zauna hira da ku daga isai sai a'a kuka ƙware ba dai haka za a je ana ma yayin namu dundun dunkun ba kamar hadarin maraice ban san sanda na kyalkyale da dariya ba babu shiri don har ga Allah ta ban dariya musamman yanda ta yi da fuska sanda za ta yi magana ta daga min gida da cewa ko ke gashi na saka kikin dara ki shirya mu je ummu na jiran kiyo dai ta ce sai ta ga yarta na ji daɗi a raina sai dai ina dan jin tsoro tsoro ni ce yau zan game da sarauniya gagara do gaba ɗaya ni bilkisu ɗiyar babu makaho da asiya gurguwa Allah sarki duniya duk abin da ka ga ba a yi a gani saboda kankantar sa wata ran zai fi to kowa ya gansa saboda girman sa wata ran kuma sai tsufa ya saka yashi. a ƙarshe mutuwa ta boye sa tsab na shirya da taimakon amata rahaman cikin sikar da riga na atamfa da suka min a jiki duk da dai ba su kama jiki na ba duk yanda ta sa hana na saka yi lakasa ne, sai da na saka sannan muka fito to mai saurari, bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance